Cikin sa'a ɗaya kuma tashi ɗaya, majalisar ta tattauna batun matsalar da ɓangaren masana'antu da ma'aikatansu ka iya fuskanta a wannan lokaci da Najeriya ta bi sahun ƙasashen duniya wajen ƙoƙarin magance yaɗuwar cutar coronavirus. The House notes the COVID 19 disease caused by the novel coronavirus has emerged as the most significant threat to the physical, mental, and economic well-being of the people and nations of the world. A kakakin majalisar wakilai Femi yake gabatar da ƙudurin da kansa kuma wannan karo na farko a tarihin majalisar wakilai da za a samu irin wannan yunkuri. ya ƙara da cewa. Mr. Speaker, honorable House resolves to suspend import duties on medicines, medical equipment, personnel protective equipment, and other such medical materials as may become essential to managing and eradicating an outbreak of COVID-19 virus in Nigeria. Kakakin majalisar ya ce wani muhimmin abu shine a ɗauke haraji a kan magunguna da kayayyakin aikin asibiti da kayan da jami'an kiwon lafiya za su yi amfani da su a matakan kare lafiyar mutane. Bayan kammala wannan aiki ne majalisar ta ɗage zamanta har sai zuwa ranar bakwai ga watan Afrilu. Wani abu da ɗan majalisar wakilai Abubakar Hassan Fulata ya ce hutun jaki ne da kaya a ka. To dama ai niyyar majalisa shine a duba ga cewar wannan annoba ta coronavirus da ta faɗawa duniya gaba daya akwai bukatar majalisa ta ɗauki matakai na gaggawa da mun wayar da kan al'umma akan yadda al'umma za ta kaucewa wannan annoba kuma duba ga cewar mu wakilai ne zaɓaɓɓu na mutane kafin mu rufe zaman majalisa mun gabatar da doka na tallafi ga duk wata ma'aikata da bata kori ma'aikatanta ba har ƙarshen wannan annobar ta akwai tallafi da za a bata na haraji za a yi mata rangwame na kashi hamsin da haraji da suke biya wa gwamnatin tarayya wannan tallafi ne ana abin dan a kwadaita musu kar su rage ma'aikata domin ma'aikata ba su zo aiki ba wasu ma'aikatan na tabbata za su ɗauki matakin cewar tunda babu aiki babu albashi to maimakon su kori ma'aikatan su maimakon su hana su albashi so shine muka kwadaita musu cewar duk ma'aikatar da bata kori ma'aikatanta ba a cikin wannan annobar mu suka ci gaba da ba su albashin su to akwai eh, rangwame na kashi hamsin na haraji da da ake ba wa gwamnatin tarayya maimakon su biya gaba ɗaya harajin to za a ɗauke musu kashi hamsin na wannan haraji. ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa da kuma hukumar kula da cututtuka masu yaɗuwa na sa ido tare da ɗaukan matakan gwaji akai-akai domin sanin adadin waɗanda cutar ka iya yi wa barazana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.